duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya ma'ana an ka bashi wani nau'in shugabanci na al'ummata shugabancin nan in na duniya ne in na addini in babban shugabanci ne in karami fa shaqqa alaihim yayi tu al'ummata fashquqa alaihi Allah ka tsananta mishi kaga addu'a ce annabi yayi muna tare ya ci gaba da cewa man walliya min amri ummati shay'an ya Allah duk wanda shi daga al'amarin al'ummata duk wanda an ka ba wani nau'i na shugabanci ko wani irin shugabanci ne na duniya ne ko na addini shugabancin nan babba ne ko karami duk wanda an ya jibinci wani al'amari na shugabancin al'ummata fara faqa bihim ya sauƙaƙa musu lokacin shugabanci ne an ji sauƙi mutane ba su wahala ba ba a ji yunwa ba ba irin lokacin shugabancin su Oligida ba mugu eh lokacin shugabancin mugu an wahala ko an ji daɗi an wahala kuma ita ce muke ciki har yanzu muguntan nan ta da ya kulla mana ita ta hayyo ba mu hita da cikin ta ba muna roƙon Allah ya fitar da mu to annabi ya ce duk wanda ya jibinci wani wani abu daga al'amarin al'ummata farrafaqa bihim ya sauƙaƙa musu ya fito da policies da programs na gwamnatin gwamnatinsa yadda policies ɗin su sauƙi ne hanyar da za a sauƙa ma mutane to sai annabi ya ce farfuq bi ya Allah ka sauƙa mishi shi ma shikenan magana ta ƙare kurma ya makabci sai mallan ya ce rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi wannan sai da an nasa'i kun ga hadisin mu hadisi ne sahihi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci wannan hadisi mun karanta hitun wancan karo ko mun yi ba ai is self explanatory shi da ka karanta shi zaka fahimci abin da ake ne me wannan hadisin ke karantar da mutum da ya inganta yana karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallama saboda irin kullar da yake yi ga al'ummarsa bai bar duniya ba sai da yayi addu'a ga shugabanni duk wanda zai jibintakar wani abu na shugabancin al'ummarsa annabi sai da ya musu addu'a ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu na shugabancin al'ummata yayi musu sauki Allah ka sauƙa mishi shi ma Allah ka yi mishi rahama ka sauƙa mishi al'amuransa ka sauƙa mishi al'amuran shugabancin nan ta yi ko bata yi ba sannan ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu na al'amarin shugabancin al'ummata ya tsananta musu yasa sun ka shiga cikin tsanani sun ka ji yunwa abinda sun ka fi ƙarfi ya fi ƙarfin zamani ne Allah wanda ya tsananta ma al'umma ta ga shugabancin shi ma Allah ka tsananta mishi addu'a ce annabi mu ya kan mu ce amin kuma ko mu ce amin ko kada mu ce ma Allah ya karba ina fatar kun fahimta ka gani wannan na karantar da mu irin kul irin damuwar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ga al'ummarsa kaga wannan addu'a sai ta zama mi sai ta zan jan kunne ga duk wanda ya jibince wani wani abu komi girmansa komi kankantarsa na na in ka san da wannan addu'a kana yadda ka tsawwala ma al'ummar annabi madalla kaga kullun hanyoyin da da zaka ka musu haka to yana ganin shugabanninmu na Najeriya kowane mataki da can federal level da state level daɗa ko ba san wannan addu'ar ba ko ko da gangan ne suke yi yanzu wane hukunci ya kamata mu ɗauka ba su sani ba ko ko sun sani da gangan su kai eh to duk wanda Allah ya ba iko a fassara wannan hadisin a kai ma Tinubu wanda ya iya larabci aka ce wanda ya iya yarbanci a fassara mai tunnun bukajiwa da manzon Allah ya ce kuma kai musulmi ne Ahmadu Haki Ahmadu Lagos ko kuma ce Ahmadu Kudu eh ka ji addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ka bi hanyar da Buhari ya bi wallahi ba ta hishe ka ka ji addu'ar manzon Allah kaga wannan addu'a yace ta farma Buhari ya tsananta ma al'umma shi ma Allah ya tsananta mishi yayi mulkin wahalce shi bai ji daɗi ba mu da an ka mulka ba mu ji daɗi ba shi wahalce mu wahalce duk wahala kuma ya ƙi jawowa da baya har dai Allah ya raba mu da shi amma duk waɗannan abubuwan da kuke gani tsadar man fetur cile tallafin mai da lalacewar dala wallahi duk shuka Buhari ce tun zamani ne wannan abin yake iyaka shi wannan ɗan daɗi mulki ne ido dai rufi dole ne sai ya mulki Najeriya at all cost don haka Allah ya gafarta ma rarara rarara ce sai da Buhari ya gama da malmalin Najeriya sannan ya mika yace mushe ne ya mika kusan mushe dabba ta mutum mushe ba samu yanka ba haka rarara ya ce ka ko san in ana bi ɗan muƙarrabu na na Buhari rarara na cikin muƙarrabu, na ko da cikin makusantan Buhari don haka ya faɗi gaskiya muna tare da shi ga wannan magana to sai an kai rashin sa'a shi ko wannan sai ya yace da inda Buhari tsaya nan zai ɗauka. to anniya kamar ne ma nasiha sake sake lale Buhari ba abin kwarai ba balle ka ci gaba da inda ya tsaya in kuma ka bi hanya ta yi to kaga wanda ya ƙare har yau duk ɗan najeriya da ya motsa me yake wa buhari allah ya isa duk sanda ɗan najeriya ya buɗe baki in dai banda yan munafukan na yan ƙwarori da ya ɗaure magindi sun ka saci dukiyar jama'a su ɗaya ba ba ba su yi mai Allah amma sauran 98% na yan Najeriya duk wanda ya buɗe baki abin da yake cewa Buhari ya cuce mu Allah ya saka mana Buhari ya cuce mu Allah ya saka mana ko buɗe baki haka yake cewa to don Allah ni an ranar ga mulki da ma bai yi mulkin gaba wallahi da ya fi mai ku diba irin farin jinin da aga Buhari 2015 ko da ya hau sannan ku diba irin samakin da aga Buhari 2023 ko da ya sauka ya koma kamar ba shi ba shi bane Buharin nan yan Najeriya ka bude baki suna cewa gara good luck Jonathan da Buhari ka kosan dai wani bakin ciki ya wuce haka hmm? ka gani to Allah ya shiryar da mu don haka wannan ba wai ya tsaya ga shugaban ƙasa ba kamar yadda nace ko gwamnati duk wani nau'in shugabanci Allah ya ba kowane iri ne komi girma ne komi kankanta tai shugabancin nan na addini ne ko na duniya wannan addu'ar ta hauka in ka yi amfani da shugabancin nan ka tsawwala ma al'ummar manzon Allah to annabi ya yi ma addu'a Allah kai ma ya sanya ka cikin tsanani in kuma ka yi amfani da shugaban ka kawo mu sauki to annabi ya yi ma addu'a Allah kai ma ya kawo ma sauki ga ranka shikenan na haka ya rage dubara ta rage ga mai shiga rijiya babu babu katasta kun san katasta me kun san katasta in za a shiga rijiya da me ake shiga wace irin igiya eh wata irin igiya ce mai yawa da ake yi ba ita ake takawa ba a shiga rijiya to wannan igiyar da ake takawa a shiga rijiya a fito ita aka tassa da ake cewa dubara ta rage mai mai shiga rijiya babu katasta ya rage in tuma ma ya zai in tuma zai ya fada shi ya dubara ta rage ko ko a ce dubara ta rage ma mai mai mai me mai hawan kura babu takunkumi cikan takunkumi ai kowa ya san shi ko me takunkumi abinda ake saba dabba don a rufe mai baki shine takunkumi to kaga kura kenan ana hawanta amma sai an samu takunkumi don in ba takunkumi ta raro mu kafarka <laughs> akwai matsala to Allah ya shirya da mu mu ya kan mu faɗi iyaka mai sun cin amma da ka ka ji bello ya yana da ɓaci shugabanni don Allah maganar bello ya buce a ba maganar bello ya buce ba maganar bello ya buce hadisi ne imamu muslim da imamu nasai na roya kaga hadisi ne sahihi sannan ba ma cikin sayo musulun muka karanta shi ba wani littafi ne muka karatu at-targhib buwar tarhe imam al-munziri ya dauko da cikin sayo musulun ya rubuta cikin littafinsa to Allah ya shirya da mu kafin mu wuce mu yi addu'a waɗannan shugabannin da ka ba mu Allah jarabawa ce Allah ka tausasa zukatan su zo su yi abin kwarai Allah ka shiryar da su ka kama hannuwansu ka aza bisa ga abin da yake daidai duk abin da ba daidai ba Allah kakka ba su ikon faɗi mu na kowane mataki tun da bakin shugaban ƙasa da muƙarrabansa da gwamnoni da muƙarrabansu da ciyamomin local government da sarakuna da shugabannin addini shugabanni ko waɗanne iri da na duniya da na addini Allah ka cika zukatansu da tsoronka sannan ka sanya tausayin bayanka cikin zukatansu ya Allah yanzu ku diba man feturin nan an ka ce an yi mana alƙawarin 'yan an hau za a mai da mana shi naira arba'in yau ga man fetur ƙiri-ƙiri da ƙarya da gaskiya man fetur lita ta koma mana dubu da naira ɗari dubu da ɗari biyu wai tunanin haka ai ba haka an ka ba haka an ka so ba kada miji ya fi miji kyawo ko haka na an ka so a ba haka na an ka so don haka apc za mu haɗi da babban murya ba ta kawo ma najeriya komai ba illa bala'i Allah shi gafarta mu mala albanin zare ce ba APC ba ko panadol extra kun kashi komi ba su yi muku mala albani ce illa ku zaɓi 'yan iska su zo su